Foto na tara Yunana a garin Ninive Yunana Sura uku aya ɗaya zuwa goma Bayan da kifi ya yi aman Yunana a gaɓar teku, ya yi biyayya ya tafi Ninive. Ninive babban birni ne, da Yunana ya isa can ya fara gaya masu saƙon Ubangiji, yana cewa, Ubangiji zai hallaka ku saboda muguntarku, idan ba ku tuba ba. da jin haka sai suka bar dukan muguntarsu suka roƙi Allah ya cece su saboda haka har sarki Ninive ya tuɓe dukan darajarsa ya zauna ƙasa ya yi umarni a yi azumi da addu'a ga Ubangiji kuma a tuba ga barin zunubi suka yi azumi da addu'a Ubangiji kuma ya yafe masu labarin yunana yana tuna mana da mutuwar yesu da tashinsa kamar yadda yunana ya yi kwana uku cikin cikin kifi ya dawo ya tafi ninibi ya kai saƙon allah wurin abokan gabansa haka kuma yesu ya mutu ya tashi bayan kwana uku domin ya sulhunta mu da allah mu da muke abokan gabansa sabili da zunubanmu idan mun yi kamar yadda mutanen ninive suka yi mu bar zunubanmu mu yarda da yesu shi kaɗai ne mai ceto ubangiji zai gafarta mana zunubanmu ya ba mu rai na har abada